Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a bakwai ga watan Oktoba. a babin rahotanni za a ji cewa har yanzu shiyar sokoto ta arewa maso yammacin najeriya na fama da matsanaciyar matsalar tsaro to sai dai jami'an tsaron yankin na cewa suna iya iyawarsu wasu 'yan ta'adda masu satin shanu sun shiga garin jabale kasar bena nan da nan 'yan sanda da 'yan sa kai da vigilante suka ruga wannan wurin suka kore su bayan musayin wuta da aka yi yayin da kamfanin man najeriya nnpcl mai hannun jarin gwamnati da 'yan kasuwa ke bayyana samun riba mai yawa kwararru na cewa duk da haka dai najeriya bata samu kudin da ya kamata ta samu a bangaren iskar gas ba ko me yasa saboda harka ne wanda gwamnatin najeriya ma tukuna na farko ba ta da kuɗin da za ta yi fai daga nan har zuwa morocco saboda abin da ya sa ma a najeriya ba ma cin moriyan harkoki na gas saboda rashin infrastructure kamar kowace ranar juma'a da hantsi yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ke gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum. Amurka ta kakaba wa wasu manyan shugabannin ƙasar Iran takunkumi saboda rawar da suke taka wajen katse hanyar yanar gizo da kuma tsawaran matakan da ake ɗauka a ƙasar wajen daƙile zanga-zangar da ake ta nuna adawa da kisan wata mata wacce ta rasa ranta a lokacin tana tsare a hannun jami'an hisbar ƙasar. Takunkumin ya ritsa da ministan cikin gida Ahmad Bahidi da ministan sadarwa Isa Zarepo tare da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar su biyar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka na allah wade da tsoron matakan da gwamnatin iran ke ɗauka wajen farwa masu zanga-zanga waɗanda suke bore kan kisan mahasa amini mai shekaru 22 blinken ya kara da cewa gwamnatin ta iran ta kuma dakile 'yancin faɗin albarkacin baki da damar da 'yan ƙasa suke da ita ta yin gangami cikin lumana amurka har ila yau ta keɓe wasu filayen tashin jirage guda biyar da fasinjojin da suka fito daga ƙasar uganda cikin kwanaki ashirin da ɗaya da suka gabata waɗanda za su rika bi ta cikinsu domin a rika musu gwajin cutar ebola yayin da mahukunta suka aika da sako ga ma'aikatan lafiya kansu zauna cikin shiri a ranar alhamis cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc a nan amurka ta yi kira ga jami'an lafiya da su fara aikin wayar da kan jama'a kan cutar ta ebola da cewa ba a samu ɓullar cutar a amurka ba wacce nau'inta da ake kira sudan ya barke a ugandar hukumomi a can ugandan sun ce akalla mutum tara sun mutu sanadiyar cutar tun bayan da aka sanar da wata a ranar ashirin ga watan satumba inda mutum arba'in da uku suka harbu ciki hadda waɗanda suka mutu shugabannin kasashen nahiyar turai hudu sun hadu a prague babban birnin jamhuriyar czech inda suka kaddamar da taron su na farko karkashin wata sabuwar kungiyar kasashen nahiyar domin neman maslaha kan matsalolin da suka shafi makamashi tattalin arziki da mamayar da rasha ta yi wa ukraine shugaban faransa emmanuel macron ne ya fara bujiro da bukatar kafa wannan kungiya wacce ta hada hadda mambobin kungiyar tarayyar turai 27 hada da karin wasu kasashe 17 cikinsu har da waɗanda suke yunkurin shiga kungiyar ta eu rasha da makwabciyarta belarus ne kaɗai kasashen da ba a gayyata wajen wannan taro ba yayin da yake jawabi macron ya ce makasudin taron shine a aiki sako ga dukkan kasashen nahiyar turai game da mahimmancin haɗin kansu ta hanyar ƙara kusanci da bin tafarki ɗaya macron ya ƙara da cewa ba wai an kafa wannan ƙungiya ba ce don ta yi gugayya da ƙungiyar eu sai ma don ta mara mata baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc A gaida Mahmud, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da a wasu sassan Najeriya ake ganin sakamakon ƙara ƙaimi da sojojin Najeriya ke yi, a wasu sassan kuwa duk da ƙara azamar da sojojin suke yi har yanzu da sauran rana a kaba, kamar yadda wata al'umma za ta ce a Sokoto. inda 'yan bindiga suka kashe wani malami da jama'a ke kauna baya ga sauran aika-aika. Muhammad Nasir gare ka. Yadda ake gana ana samun sauƙin matsalar rashin tsaro a Najeriya bai fitar da fargaba ba a cikin zukatan wasu al'ummomi saboda wasu abubuwa da ke faruwa na rashin tabbas ga fita daga matsalar. Yankin gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya har yanzu jama'a na zaman ɗarɗar akan abin da kan iya faruwa na ayyukan ta'addanci domin ko a ranar laraba ta wannan mako mahara sun yi wa wani malamin addinin musulunci kisan gilla a karamar kuma mulki ta isa wakilin jama'ar majalisar dokoki ta jihar sokoto habibu halilu modaci ya ce kisan malamin babban rashi ne ga jama'ar yankin malami ne mai kima a irin jama'ar karamar hukumar mulki ta isa da sauran a kananan hukumomi na jihar sokoto wannan malami wanda ake kira dilal sananne ne haziki A mutumin da ya zanna lata da kowa da kowa cikin karamar hukumar mulki ta isa wannan shi ne yasa mutane suka yi jimami bisa da rashi ne kwarai da gaske. To kamar ya sun kashe shi kamar sun halbe shi ne ko sara ko suna da wata azaza da shi ne koko da kawai da yi. Wato babu wani azaza in leji sun same shi a cikin daji gona ta yana aiki suka daddatse shi suka yi mai kashin gilla kashi na walakanci. kuma wannan shine muke ta kowane lokaci muna muna juyayen abubuwan da sun ka same shi na yi kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun amma abin ya gagara jihar Kebbi wadda ke makwabtaka da jihar Sokoto lamarin rashin tsaro yana ci gaba da jefa shakku a cikin zukatan jama'a da mai matsalar ta soma kaiwa wasu sababbin wurare kamar harin da aka kai a yankin Basaura wanda ke daf da shigowa birnin jihar kamar yadda wani mazaunin yankin ya bayyana. Gaskiya ne sun shigo da sun kama wasu mutane sun tafi da su amma daga cikin waɗanda suka kama wai sun saki wasu suka wuce da wasu. Mutanen da suka kama sun kai mutum biyar zuwa shida amma mutum biyu suka wuce da su suka saki saura. A ɗayan ɓangaren kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya da ke aiki a jihar Takebi ta tabbatar da ana samun wasu matsaloli da ke da alaka da rashin tsaro a sassa daban-daban na jihar har ma ta samu nasarar kama wasu daga cikin waɗanda ake tuhuma da aikata laifukan kwamishinan 'yan sanda a jihar Ahama magaji kwantagora ya ce daga cikin waɗanda aka kama akwai waɗanda ake tuhuma da aikata fashi da makami da yin kisan gilla ga jama'a da haɗa baki a aikata ta'addanci da dai makamantansu. A ranar hudu kuma ga watan Oktoba, wasu 'yan ta'adda masu satan shanu sun shiga garin jabale. kasar bena nan da nan 'yan sanda da 'yan sa kai da mijalante suka ruga wannan wurin suka kore su bayan musayin wuta da aka yi halbe-halbe da aka yi suka ruga suka gudu suka bar wa'annan shanayen da suka sata kuma 'yan sanda suna kokari domin a gano wa'annan mutanen to sai dai da jimawa masharanta na tsokaci akan yadda ake kama masu laifi a nunawa jama'a amma ba a sanin hukuncin da ya biyo baya abin da suka ce baya da tasiri wajen kawo ƙarshen aikata laifuka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. wakilai daga kasashen afirka da ke samar da man fetur sun nuna damuwa kan matakin da kungiyar kasashen da ke samar da mai a duniya ta opec ta dauka da rage adadin man da ake haƙowa wakilan sun bayyana su ne yayin wani babban taro da suka gudanar kasashe goma sha uku da ke kungiyar ta opec daga nahiyar afirka suka fito sai dai da yawa daga cikinsu shigowa suke yi da man daga kasashen itali. yayin da yake jawabi a wajen taron sakatare janar na kungiyar kasashen afirka masu arzikin man fetur umar faruk ibrahim ya ce an ɗauki matakin ne da zumar ganin an daidaita farashin man a kasuwar duniya angola da najeriya su ne kasashen da suka fi yawan arzikin mai a nahiyar afirka kuma mambobi ne a kungiyar ta opec akalla mutum 38 ne suka mutu ciki har da ƙananan yara 24 bayan da wani dan bindiga ya bude wuta tare da yin amfani da wuka a wata cibiyar kula da ƙananan yara da ke arewacin thailand wannan shine hari mafi muni da ƙasar ta gani cikin hararen kan mai uwa da wabi da aka kai a baya harin ya auku ne a yankin da ake kira nombua lamfu mai tazarar kilomita 482 daga bangkok babban birnin ƙasar ta thailand hukumomi sun ayyana fanya kamrab a matsayin mutumin da ake zargi da kai harin wanda tsohon jami'in ɗan sanda ne da aka sallama aiki a shekarar da ta gabata saboda an samu hannunsa a wata badakarar safarar miyagun kwayoyi bayan kai harin ɗan bindigar ya tsere a wata farar mota ƙirar toyota amma 'yan sanda sun ce ya je ya kashe matarsa da yarsa sannan daga baya har bai kansa har lahira hukumomin ƙasar ta thailand sun ce suna kan gudanar da bincike kan dalilin da ya sa mutumin mai shekaru 34 ya aikata wannan ɗanyen aiki. To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. an ce taba kiɗi taba karatu kuma a mana aikin gafara saboda wannan 'yar tangarɗa da muka samu yanzu bari mu sake komawa najeriya inda kamfanin nnpc mai hannun jarin gwamnati da 'yan kasuwa ya ce ya samu riba sosai a wannan wato shekara ta wato cinikayya shamsi hamza ibrahim gare ki. Shugaban kamfanin NNPLC Malam Mele Kola Kyari ya ce cikin shekaru uku da suka gabata kamfanin ya samu gagarumin bunƙasa ta bangaren riban kasuwanci ya kuma ta'allaka nasarar da aka samu kan sabbin sauye-sauye da suka aiwatar a kamfanin. Na farko mun fahimci cewa akwai yadda muke kayayyaki da sauransu da ayyuka da kuma wanda muke aiki kasuwanci tare da su muka sa sare-sare da ya tabbatar cewa wannan abin da muke sayar da kudade masu yawa mun rage wannan kudin da ake sayan su. Na biyu akwai zahirin ganin abu abubuwan da ake yi misali mun sa eh, system na na computer kala-kala wanda da sa can ba mu kai su wannan iyakan ba so ya kasance cewa duk abin da ake a kamfanin nan muna gane muna da fahimtar shi kuma mun sa control a iyaka shi sa za ga abubuwan da ake sun sauwaka yau kamfanin ta ci riban biliyon 674 gagaruman canji ne kuma amfani ga kasa a cewar kamfanin na nnplc masu satan danyen mai na janyo asara gangan danyen mai dubu kullum wanda ya rage riban da ya kamata a samu a shekarar shekarar 2021 a bangaren gas kuwa shugaban ya yi karin haske kan inda aka kwana a shirye-shiryen gwamnatin najeriya na fara fitar da albarkatun iskar gas zuwa kasashen turai la'akari da yakin da ke faruwa tsakanin kasar rasha da ukraine wanda hakan ya bai wa kasar damar cin moriya a kasuwar iskar gas ta duniya baki daya malam melekiyari ya bayyana matakai da tsare-tsaren da za a bi wajen cin gajiyar wannan aiki na samar da iskar gas akwai tsari da muke da shi wanda muke kira NNLG wato kamfanin nan da muke da jari a ciki ciki shine mafi faɗin hanyar da muke da shi musa gas kasuwan duniya shi ma yanzu mun tarin wata da wani sabon tsari da aka fara alif dubu biyu a cewa kara mata faɗi kamar misali kenan abinda suke yanzu ya kasance kamar an kasashe mai karin rabin abinda take yanzu so wannan project din tana tafiya ba za a ce za a sa shi yau ko gobe ba amma duk iyaka muna ganin nan cikin shekara uku za a kammala wannan aiki kaga za a ga amfani shi a cikin kasuwa kwararre a harkar man fetur da iskan gas a Najeriya Muhammad Salih Hassan ya ce kokarin da gwamnati gwamnatin Najeriya ke yi wajen shigo da kamfanoni da masu hannu da shuni a bangaren saka hannayen jari a fannin iskar gas ya yi nuni da cewa za a samu nasara a wannan fannin. Wannan abu ne tabbas mai yiwuwa. Farko abin da zai sa wannan abin ya yiwu ne canja hannu daga cewar NNPC mallakan gwamnati. Saboda haka wannan zai yiwu. Na biyu shi ne a yanzu haka mutane ko kuma kamfanunnuka da shauransu da 'yan kasuwa da suke faɗin duniya gaba baki daya su yana kan nnpc kuma suna maraba da wannan mataki da gwamnatin najeriya ta dauka da mataki da malam mere eh, kyari ya dauka kuma yana tallata musu kamfanin yana tallata musu harkokin nan da kuma yadda za a yi a ce an zo wayannan abubuwa sun tabbata kamar yadda ake tunani saboda harka ne wanda gwamnatin najeriya ma tukuna na farko ba ta da kudin da za ta yi fai daga nan har zuwa Morocco saboda abin da ya sa ma a Najeriya ba ma cin moriyan harkoki na gas saboda rashin infrastructure. Najeriya dai ta kasance ƙasa mafi girma da ke samar da iskar gas a Afirka kuma ta goma a duniya a cewar hukumar da ke kula da harkokin man fetur ta ƙasar kuma tuni gwamnati ta bayyana cewa za ta gina bututun iskar gas na Najeriya tare da haɗin gwiwar ƙasar Algeria inda daga nan za a ringa kaiwa ƙasashen Turai. Aikin da ake ganin zai ci sama da dala biliyan goma an kuma buɗe kofa ga kamfanoni da ke sha'awar zuba hannayen jari a bangaren shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya yanzu kuma lokaci ne da zan dan koma gefe guda aisha ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. mai sauraro ya kasance da shirin yanayi a makon da ya gabata mun taɓo batun taron sauyin yanayi na duniya na bana wato cop 27 wanda za a hallara a shamil sheikh a birnin masar inda farfesa adamu idris tanko ya bayyana rashin zaben masana a tawagar najeriya lamarin da yake sanya ƙasar ta kasa taka gani a wurin taron To a ci gaba da wannan tattaunawa a yau Ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi tsokaci a game da bukatar ma'aikatar muhalli ta Najeriya ta samu haɗin kan 'yan ƙungiyoyin da suke halarta taron waɗanda ba sa cikin tawagar gwamnati domin tattauna matsayar Najeriya kan matsalolinta. Kana ya nuna cewa akwai buƙatar ƙasar ta rinka gabatar da ƙudurorin kanta wanda za su dace da irin matsalolinta ba kowa ake gayyata ba ƙungiyoyin wasu za su da ba sa iya samun wakilta na cewar a ɗaura kudu yanzu tun fi saura ƙasa da kwana arba'in ake tunani ce. kuma har yanzu ba a gayyaci kusan kowa a ce an yi taro na musamman a ce ga kudurin da Najeriya ta ɗauka ba za a ce ba su shirya ba amma dai mu kuma sai mu jiga ba a ba mu gayyata ta musamman yadda za mu zo mu mu faɗi abubuwan da ke damun na ƙasa sabanin irin abin da suke yi misali yawanci wasu ƙasashen ne suke sha'awar a yi kaza kuma kasa ta ce ita ma za ta yi musamman idan kika duba bara san yanzu muna ta shirye-shiryen tafiya maje ƙasar ingila aka samu kari wajen sama da kashi goma sha uku na kudin makamashin gas da ake girki da shi a najeriya kuma a daidai lokacin najeriya ta daɗa alkawarin cewa za ta rage yadda take fitar da gurɓataccen hayaki da yake dumama sararin samaniya duk da dai abin duk duniya ya shafa amma ba mu ga wani kyakkyawan hoppa siyasa na yadda za a rage wannan raɗaɗin na tsadar makamashi da aka samu ba har yanzu da karuwa yake. A wani ɓangaren kuma yayin da masana da ƙwararru suke son barka da ƙudurin Najeriya na shimfiɗa bututun gas daga Najeriya zuwa Morocco. Farfesa Adamu Idris Tanko ya ce akwai abin lura domin gudun kada garin neman gira idanu su tsiyaye. yayin da aka ce za a yi irin wannan babban aiki dole a tona abu a ce ya bi garuruwa ya bi sauran tsare-tsare da aka yi na ban kasa da cikin kasa wanda dole ana ganin cewa shi ma wani abu ne da kasashenmu na afirka gaskiya ba ma iya tabbatar da shi a ce ya ɗauki lokaci ana samun alfanuwa da shi yanzu ka ɗauka irin bututun mai da muke da shi a najeriya wanda a kodayaushe mukan samu yanayin da wasu suke fasa shi wani lokaci lokacin ya ja manya-manyan gobara da mutane da yawa suna mutuwa to waɗannan irin abin da ake gudu kenan harkar gas harka ce mai ban tsoro duk yayin da aka sami yanayin da za a ce yau an fasa ko da gangan ko da gaske gaskiya yadda ya kamata a ce an yi da shi an samu tsari mai kyau wanda zai zama na cewa wannan bututu da aka sa ba a yi shi yadda zai zama babban illa ga mutane ba sai an killace gurin an tabbatar da cewa an samar da yanayi mai kyau kyau wa mutane a yi musu nuni da irin matsaloli da za su iya tasowa muddin mutane suka yi nuna sarari misali ce za su dinga zuka ta hanyar da bai kamata ba a yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan najeriya da ma duniya baki daya shugaban ma'aikatan hasashen yanayi ta nijar dr kacallu lawal gabciya ya yi jan hankali a game da matsalolin da ka iya tasowa biyo bayan ambaliyar ruwan da ake fuskanta da buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin gwamnati da al'umma domin shawo kan matsalolin yanzu kamar muka ɗauki ciwon ga yawancin ruwa da ake samu lalle yanzu kamar malaria shi ma yana ƙaruwa tunda aka samu ruwa da yawa ana samu aka samu ambaliyar da sauransu akwai karuwan malaria kuma ambaliya da ake samu sai ga kolera an same shi bara duk da yake ana cewa an samu karamcin ruwa kuma an samu ruwa da aka yi ambaliya kamar inda nake kwatantawa kuma ha kolera ya bada problem ke ajin da eh, wannan sanitation kenan aka same shi da wanga matsala na kwanciyar ruwa don saboda ambaliya sai ya gani an haddasa kolera shi ma ana samu don wannan a yi hatara ya kamata ce mu da gwamnati duk mu tashi gaba daya a ga an fuskanci wannan abin don a samu dukkan method na adaptation kenan wanda ya dace da mu kuma da wanda ya dace da irin illan da wanga sauyin yanayi ke kawo a cikin kasashen To baya ga matsalolin lafiya da akan iya fuskanta a sakamakon ambaliyar ruwa, wannan al'amari yana iya janyo tarnaki ga harkar tattalin arziki baya ga matsalar karancin abinci a cewar Malam Abdullahi Yakubu ma'aikacin ma'aikatar yanayi tarayyar Najeriya. gonakan da ake nome-nomen da sauransu duk waɗannan wurare ya su sannan kuma rayuwa na 'yan watanni kenan rayuwa ko na yau da kullum kayan masarufi da sauransu waɗanda idan ka lura da yadda Najeriya da ciki cikin kasa ce wanda abin da yake a kudu ba shi a arewa abin da yake tsakiya ba shi a gabashi abin da yake kudanci dan haka sai an yi amfani da sufuri da sauransu kuma yawancin hanyoyin sufurin nan sun zama yanzu ba su za ka samu hatta kayan mai na sufuri za ka samu ya dan fara karanci a wasu yanki kuma ba wai ba shi bane a'a yanayin yadda za a yi safaran shi ne daga wannan yanki zuwa wannan yanki to abin da batu da ke cewa a short term a lokaci na takaitacce za a iya samun rayuwa zai shiga cikin wani hali a kuma lokaci ne wahala mai sauraro shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu yi sallama a yau to sai a tara da mu zuwa makon gobe idan allah ya yi mana aran domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi To a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. Amurka ta kakaba wa wasu manyan shugabannin ƙasar Iran takunkumi saboda rawar da suke taka wajen katse hanyar yanar gizo da kuma tsawaran matakan da ake ɗauka a ƙasar wajen daƙile zanga-zangar da ake ta nuna adawa da kisan wata mata wacce ta rasa ranta a lokacin tana tsare a hannun jami'an hizbar ƙasar. takunkumin ya ritsa da ministan cikin gida ahmad bahidi da ministan sadarwa isa zarepo tare da wasu manyan jami'an tsaron kasar su biyar amurka har ila yau ta keɓe wasu filayen tashin jirage guda biyar da fasinjojin da suka fito daga kasar uganda cikin kwanaki ashirin da ɗaya da suka gabata waɗanda za su rika bi ta cikinsu domin a rika musu gwajin cutar ebola yayin da mahukunta suka aika da sako ga ma'aikatan lafiya kansu zauna cikin shiri a ranar alhamis cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc a nan amurka ta yi kira ga jami'an lafiya da su fara aikin wayar da kan jama'a kan cutar ta ebola da cewa ba a samu ɓullar cutar a amurka ba wacce nau'inta da ake kira sudan ya barke a ugandar shugabannin kasashen nahiyar turai arba'in da 44 sun haɗu a prague babban birnin jamhuriyar czech inda suka kaddamar da taron su na farko ƙarƙashin wata sabuwar ƙungiyar ƙasashen nahiyar domin neman maslaha kan matsalolin da suka shafi makamashi tattalin arziki da mamayar da rasha ta yi wa ukraine shugaban faransa emmanuel macron ne ya fara bujiro da buƙatar kafa wannan ƙungiya wacce ta haɗa hadda mambobin ƙungiyar tarayyar turai ashirin da bakwai haɗe da ƙarin wasu ƙasashe 17 cikinsu har da waɗanda suke yunkurin shiga ƙungiyar ta eu rasha da makwabciyarta belarus ne kaɗai ƙasashen da ba a gayyata wajen wannan taro ba wakilai daga kasashen afirka da ke samar da man fetur sun nuna damuwa kan matakin da kungiyar kasashen da ke samar da mai a duniya ta opec ta dauka da rage adadin man da ake haƙowa wakilan sun bayyana da damuwarsu ne yayin wani babban taro da suka gudanar kasashe goma sha uku da ke kungiyar ta opec daga nahiyar afirka suka fito sai dai da yawa daga cikinsu shigowa suke yi da man daga kasashen italy To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai Salaman Abu wanda shi kuma ya yi jagoranci da kuma mu na yanzu Malam Zubair ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.